Assalamu alaikum warahmatullah mu da warhaka bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka samu kyautar MB ɗari a layin ka na MTN idan kana da layin MTN to domin samun wannan MB ɗari biyar kullum abu ɗaya kake da buƙata shine wannan application mai suna Tecoregon PPN bari mu fito muku da shi ku gani gashi kamar haka za mu sa link ɗin shi a description idan a youtube kake gani idan kuma a facebook ne comment na farko in a whatsapp ne za mu turo da application bayan ka mallaki application ɗin za ka fara da shiga application ɗin kamar haka idan ka shiga application ɗin zai nuno maka wannan fuskan cewa ka yi joinin telegram ɗinsu ko ya ce ma ka yi update to kawai abinda za ka yi ka taɓa update ɗin nan kamar haka bayan ka taba update dai kada tambayan ka kai join telegram ko kai koma dai kar ka yi ko ka taba wannan letter din ka taba wannan leta din ga wani gudi daga nan ɗan karshen kasa kasa da aka rubuta direct to kawai wannan direct din shine za ka zo ka shiga in ka shiga direct din nan sai ka scrolling ka scrolling zuwa ƙasa sai ka nemo wurin da aka sa mtn e-learning ga sunan kamar haka su kamar yadda kuka gani e-learning 1 mtn e-learning 2 mtn e-learning 3 har zuwa 4 to amfanin sa su da yawan shine in ka gwada wannan bai ba sai ka gwada wannan in ka gwada wannan bai ba sai ka gwada wannan to za mu gwada mun bari ku ga bari mu gwada da guda daya kuma in ka gwada daya bai ba sai ka gwada da daya za ka taba shi kamar haka to in ka taba koyi ka gama da abin da za ka yi sai ka taba wannan godin kana taɓa go ne zai requesting permission sai ka taɓa ok mayar yadda ke gani yanzu haka vpn dinmu is connected kamar yadda kuke gani dama alamar vpn ya connecting shine wannan dan makulli da muke gani a sama za ka shiga ka buɗe datan ka yi amfani da shi komai youtube facebook instagram whatsapp whatsoever dai wannan data na bpn din zai amfani sannan kuma ku sani idan baka kalli wannan bidiyon da wuri ba kamar nan da wata an yi wata ɗaya da ɗora ku gani ko satika haka ka sani mtn za su iya rufe wannan domin cheat ne aka musu wa kamfanin su to kar ka zo ka yi ka gabe ba ka ce an kawo abun da ba daidai ba to mun gode da kasancewa da mu da sai mu hada bidiyo na gaba